Wato akwai inda aka bude karfe bakwai, akwai karfe bakwai da kwata, akwai bakwai da rabi. Ma'ana dai an buɗe su kusan kan lokaci. Eh a kan lokaci. To to. a kan lokaci kuma ba a samu wani matsala ba. To. Har a wannan lokaci. To yaya yaya fitan jama'a idan har kwatanta da zaɓe da aka yi na farko. Eh to lallai dai akwai akwai matsala kusan in ce babba. To. saboda mutane lalle to a cikin ni na cikin babban birni wato kwatano hmm. to lalle mu mun fita mun kuma yi zagaye bayan mun yi zaɓe to mun ga cewa mutane ba sa fitowa na'am eh a ganin ku menene dalili a fahimtar ku menene dalili da sa mutane ba su fito ba to dalili wato an samu ba zata ba kamar me dalili saboda Eh, waɗanda aka yi zaton za su zo zagaye na biyu ko zai zo zagaye na biyu ba shi ya zo ba. To, a cikin su akwai a cikin waɗanda ba su samu zuwa zagaye na biyu na akwai wanda kake goyon baya ne? Eh lalle akwai wanda nake goyon baya saboda da farko can ina lalle tare da shugaban ƙasa yayi boni kuma yayi boni ya tsayar da wato Mr. Lionel Zisu. a wai na nufi da aka zo yanzu zaben fidda goni da aka zo zagaye na biyu cikin mutane uku da prime minister da dan kasuwan nan na auduga da kuma ɗaya dan kasuwan su mutane uku babu cikin babu ɗaya daga cikin su wadda kake goyon baya ne eh, a cikin su kaga mun dai akwai wanda muka so shi ma ya zo gurin ana shine Abdullahi Biyocha ne. To amma Allah bai bashi nasara ba. Wato ba saboda wani abu saboda zamansa wato mutumin da shi ma ya ɗan taka eh, rawa wajen lokacin da ya zama ministan eh, abin nan kuɗi. To, ba ka ganin wannan zai kasance ra'ayinka ne kai kaɗai waɗansu da dama kuma suna da wani ra'ayi da ya sha bamban da naka? A lallai ni kan wato na san kaina kuma ba zan yabi kaina ba. Amma ni ina cikin waɗanda idan wani labari ya fito ƙasa ga baki ɗaya in ya zo kunnen ɗaya na biyu na uku na hudu nima yana shigowa kunne na. Don haka da jiya shekaran jiya da jiya zuwa yau na san abubuwan da da yawa waɗanda za su yi zaɓe suke ciki. Alhaji Amadu mun gode kwarai da gaske da samu lokaci ta mu fahimtar yadda al'amuran zaɓe suke tafiya a ƙasar Benin yau ala saka da alheri. Ni ma na gode. ya shi dole ne ya yi mata shugaba